daga cikin waɗannan miyagun ɗabi'u akwai shaye-shaye da yawa matasa katutu na wato miyagun ƙwayoyi kala-kala matasa kuma na nufin matasa maza da mata wani lokacin ma akan ci har da matan aure bayan wannan akwai yawan tallace-tallace musamman ma na ƙananan yara da 'yan mata barkatai akwai barace-barace shi ma maza da mata za ki gansu a titina sannan akwai aikatau na yara mata ƙananan yara waɗanda ya kamata a ce makaranta sai ka same su a gidajen ma'aikata da gidajen an boko shi ne masu wanke-wanke shi ne masu shara kuma ta wannan hanyar akan samu gurɓacewar turbiya bayan rashin zuwa makaranta ɗin Yawa, Dr. Binta Tijani Jibril, ko me ya yi ma ma'aikatar ki kaimi ya karfafa mata gwiwar kaddamar da irin wannan shiri? Na, abu na farko dai shi dama wannan magana ta sha'ani na tarbiyya da inganta rayuwar jama'a da bunƙasa walwalarsu dama haƙƙi ne na hukuma. Kowace hukuma Allah ya ɗora mata wannan nauyi na lura da tarbiyyar al'umma da inganta walwalarsu. To sai muka yi duba da cewa wannan gwamnati ta wannan zamani tana iya bakin ƙoƙarinta a dukkanin al'amuran ci gaba a jihar nan. Ana ta buɗe makarantu, ana inganta asibitoci, ana faɗaɗa tituna har da su gadar sama, ana ta tallafawa mata da matasa akan harkar koyon sana'o'i. duk wani abu da zai kawo ci gaba ta hanyar tattalin arziki da walwalar jama'a gwamnati tana yi to amma kuma nan a ɗaya ɓangaren ga munanan ɗabi'u da suka zo suke ƙoƙarin mamaye al'ummar waɗanda za su iya dakushe kaifin wannan taimako da gwamnati take ƙoƙarin yi